Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu da kuma leƙa wasu daga cikin masarautunmu. A yau shirin zai bamu damar duba wannan al'ada da aka sani da gada ko kuma iye nanaye ta 'yan matan Hausawa da kuma yadda take neman bacewa a ƙasar Hausa. Sai ku biyo mu. Gaɗaɗe wata daɗaɗiyar al'ada ce da aka sani ta 'yan mata waɗanda suke haɗuwa ko a dandali ko a gidajen iyayensu suna rera waƙoƙi na wasanni da al'adan Hausa wanda aka sani a jamhuriyar Nijar da iye nanaye a wasu lokutan ma za a tarar suna rawa cikin layi. Kazalika gaɗa tana daga cikin hadabin baka ko kuma hadabin gargajiya kai tsaye dai al'ada ce ta hausawa da ake faɗarta a maganance ko kuma a aikace to sai dai kuma sannan a hankali a wannan zamani 'yan matan birni sun mance da wannan al'ada wacce yawanci sai dai a ƙauye ake samun 'yan mata da suke yi su ɗin ma kuma ba kamar shekarun baya ba masana adabin hausa dai na ganin matukar aka ci gaba da tafiya haka to kuwa za a iya waye gari babu wata al'adar malam bahaushe da ta rage dr ma'azu sa'adu kudan masanin hadabi ne kuma babban malami a sashen nazarin harsunan najeriya na jami'ar sulalamido lamido ta kafin hausa a jihar jigawa gaskiya inda aka ci gaba da haka ana iya fuskantar annoba ta karewar waɗannan al'amura sai dai a rinka jin su ko a rediyoyi ko a gansu a rubuce saboda duk abin da ba a ɗora shi ko ba a aiwatar da shi to ɓacewar shi fi sauƙi yanzu misali ko da wasannin yara maza in ba ƙauye ko ba da wuya ga ake langa da yawa sai ga karamin ƙauye wani ya je ya saka da ya je ya gina musu gidan kallo a dinga kallon bal a dinga nuna wasan na kanawa kannywood to duk wani abu su suke kara dakushe waɗancan wasanni ko kuma a gida ma mutum da ya buɗe ya kunna ya sai talabijin a gida sai ga ana ana musamman wannan shirye-shiryen nan da mai dogon zango da ake sai ga yara shi kawai suke son gani to dama can ko a makarantar ba wasannin gaɗan ake yi ba sai a ɗaiɗai kun wurare za ka gane gaskiya ana iya fuskantar karewa ko bacewar waɗannan abubuwa na wasan gaɗa. yanzu kaga misali daɓe da yake an daina daɓan to waƙoƙin shi gaba ɗaya kusan sun ƙaura sai ɗan wanda masu waƙoƙin amana suka ɗauka suka ɗan ɗauraye suka ɗan yi 'yan dabarbaru ake ɗan maimaita su amma daga basu ba da yawa waƙoƙin daɓe sun sumbule sun tafi to saboda haka sai dai kuma abinda Allah yi amma dai lallai zamani ko na'urori ko ci gaba na ƙirƙirin kimiyya hakika suna ma wasannin gaɗa barazana kuma barazana ta tankamuji yawwa gaskiya sai dai kuma abinda Allah sai dai iyaye ko a gidaje haka a ringa tunatar da yara kamar yadda har yanzu wasu suka 'ya'yansu tatsuniya to hakika wannan shi zai dan taimaka amma in ba ga haka ba to muna fuskantar wani yanayi Allah shi kiyaye to ko me ya haifar da taɓarɓarewar al'adu irin waɗannan musamman a ƙasar Hausa ga farfesa Maryam Mansur Yola masaniyar al'ada a Najeriya kamar yadda ka faɗa zamani ya zo mana da canji iri-iri kullum ina da faɗa al'adar mu ta al'ummar hausawa al'ada ce rayayya mai numfashi mai ɗaukar canji saboda muna samun baƙi da yawa tun a da baki sun shigo kasar hausa to tasirin shigowar baki ya taba al'adunmu wanda al'adun nan namu da ya taba bai bar adabin baka ba adabin baka kuma gaɗa tana cikin adabin baka ita ma abubuwa sun taba ta ka ga wasu abubuwan mun samu canji mun samu ƙari akan waɗanda muke da su a da misali ita kanta gadar kaga yanzu a wannan zamanin yanzu tafiya ana ta tafiya a da kafin zuwan baki ba mu da ilimin boko ilimin boko ya zo ya sa 'ya'yanmu boko suke zuwa ba lokacin da za su yi wannan gadar to kaga ba za mu ce da ba a karɓi baƙi ba karɓar bakin shi ma ya zame mana wato alheri amma ta wani wajen ya sa al'adunmu sun ɗanyi rauni amma ni a ganina a matsayina na masaniyar al'ada al'ada ba rauni take ba bunƙasa take yi to gaɗa dai har yanzu ana yin ta ba wai ba a yin ta ba ana yin ta amma ta zo da salo salo salo salon ku da ta zo da shi shine misali kamar a yanzu ai ga ba lokacin da za a ce yara suna da lokacin da za su je su yi gada su tafi dandali dama yawanci akan yi ne da daddare tsakanin magariba da isha ko kuma wasu sukan yi da la'asar sakaliya idan an dawo daga gona yaran suna wasa a gefe ɗaya maza suna irin nasu wasan na maza 'yan mata suna irin nasu yawanci sukan zo da kayayyakinsu na talla su ajiye a gefe ɗaya ana tsalle ana wasa ana kuma ciniki farfesa maryam mansur yola kenan gwada. Waɗannan wasu yara ne 'yan mata da na tarar da su suna gada a garin Hamamai na ƙaramar hukumar Dutse a jihar Jigawa. Mun kuma zanta da wasu 'yan matan don jin ko har yanzu suna ci gaba da gudanar da wannan al'ada. Sunana Fulani, eh har yanzu muna yin gada musamman lokacin bikin aure. Idan za a yi aure ana zuwa 'yan mata da samari sai a haɗu za a shiga irin shigar ƙauye na da za a sa ɗan kwali daban riga da zani ma daban so za a je za a yi za a ci abincin um, irin su abincin gargajiya kamar dambu dan wake awara da dai sauransu za za a yi waƙoƙi za a yi rawa za a yi abubuwan dai nishaɗi na yadda ake al'adun da na gargajiya har a yi wasannin langa a yi dai abubuwa dai haka duka ana yi eh to gaskiya ba na yi saboda dalilai guda biyu na farko dai na taso a gidan da ba a rawa rawa yana ciki ɗaya daga cikin abubuwan da ba a yi a gidanmu to gaga na taso irin ba zai yiwu in ɗauko abin da ba a yi a gidanmu ba na biyu kuma ba ni da ra'ayi gaskiya ban da ra'ayi a gaɗa. gada. to al'adar hausa har yanzu na gaɗa ana yi amma ba a yin shi ne form of gaɗa muke yi shi ne form of mu ƙauyawa dai ne ka gani da ana yin shi ne form of gaɗa ne za a fito amma a yanayin yanzu na modernizing an yi modernizing abin aka yi shi in form of ƙauyawa dai tuni ga lokacin ƙauyawa kenan shi al'adun ku ne amma ana yin shi in of ƙauyawa dai ka gane kuma an fi yin shi ne lokutan biki inda amarya za ta ware ƙawayenta in ta ware ƙawayenta kamo gida inda akwai fili. Hajiya Rukayyatu wata dattijuwa ce da ta gajiya take ganin yau ta bayyana mana yadda abin yake a zamanin nasu. mu da sai mu kai karfe goma sha biyu muna ta waƙe mu muna ta gadar mu samari suna nasu mu ma muna namu idan muka tashi gida ɗaya za mu je mu tattara mu kwana mai kwanciyar mu samarin nan su tafi nasu guri mu ma mu tafi namu guri idan gari ya waye kowace gidan da aka kwana ta wanke ido ta tafi gidan uwarta idan kuma aure aka yi na ce ana tafi ana wasan nan ana dariya ana wake-wake ana wake-wake a kai amarya idan an kai amarya kowa ya kama gabansa ya tafi za a bar mata 'yan zaman ɗaki guda biyu yanzu ku ba a yi sai ku kwana goma sha hudu da 'yan zaman ɗaki kuna tare da ita shi mijin ma matsalarsa ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi kana ta harkar ka da yara ka haɗa yara ku ta wasan ku kuna dariya miji ma bai damu da kai ba kai ba baka damu da mijin ba amma yanzu Allah Allah ake yarinya ma mijin ma ma mutanen su fashe kokari yake ije to al'adar murta yanzu ta da ba iri ɗaya ba yanzu rashin kunya ta yi yawa babu imani imani kuma ina tare ga kunya yanzu ku ba a kunya daidai da abinci idan miji ya shigo ɗaki ba za ka iya cin abinci ba ko kana ci ajiye shi kake yi yanzu ku har tare ma ake ci har ma ka zauna kana ba ta a baki tana ba baka ba a gada muku da zamu je mu ta gadar mu muna ta wasan muna ta dariya muna ta waka waka iri iri ana ta rawa ana tsalle yanzu ku ba a yi Hausa hadi kan cewa ko bar gida gida ya bar shi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Abdulkadir Haladu Kiyawa wakilinmu daga jihar Jigawa ni kuma da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an shi mu